يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka allah cikin ikonsa yau muna ranar sha ɗaya da ran sha biyu ga watan ramadan shekara ta 439 da hijiran manzo annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da ranar 27 ga watan biyar shekara ta 2018 da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na bibiyar ayon alkur'ani don fahimtar ma'anoninsu muna na cikin suratu tauba inda karatunmu da ya gabata muka tsaya a kan aya ta 52 yau kuma za mu ta 53 54 55 kamar da muka saba kafin bayani akan ayoyin mukan saurari karatun bakin su malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فلا تحزنك أموالهم ولا تصيبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وتزهق أنفسهم وهم كافرون ما شاء الله تبارك الله الله سبحانه وتعالى yake cewa kul anfiqu taw'an aw karhan lan yutaqabbala minkum innakum kuntum qauman fasiqin ma'anar wannan aya a takaice allah yake cewa da manzo sallallahu alaihi wasallam kul an fi an aukarha ka ce da munafukai ku ciyar da abin da kuke da shi na dukiya ɗauan cikin daɗin rai da san ku aukarhan ko kuma ku ciyar a ba kuna so ba cikin rashin daɗin rai ma'ana ku ciyar da dukiyarku yadda kuka so a kowane hali ko dai cikin daɗin rai ko rashin daɗin rai layu ta minkum ku sani dai ba za a karɓi abin da kuka yi ba na ibadar ciyarwa wannan ciyarwar da kuka yi ba ruwan Allah da ita me dalili innakum kuntum qauman fasiqin haƙiƙa ku kun kasance wasu jama'a ne waɗanda suka fice daga addinin Allah suka fice daga yin biyayya ga Allah wannan ya sa duk abin da za ku yi na ibada da sunan ibada ciyarwa to ubangiji subhanahu wata'ala ba zai karba abin da kuka yi ba fasarar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce an fi an aukarha ku ciyar cikin daɗin rai ko kuma ba don kuna so ba malamai suke cewa a wata maganar umarni ne allah subhanahu wata i amma da ma'anar labari abin nufi kamar allah yana cewa ne kwanciyar cikin daɗin rai ko kuma kwanciyar ba don kuna so ba allah ba zai karɓa abin da kuka yi ba amma an ce an fi ku ka ce ku ciyar ka kama umarni aka faɗe shi ku ciyar cikin daɗin rai ko ku ciyar ba cikin daɗin rai ba to zubin ayar a zubin umarni ya zo amma ma'anar labari ake so a bayar cewar kunciyar cikin daɗin rai ko kuma kunciyar cikin rashin daɗin rai allah ba zai karba abin da kuka bayar na ciyarwa ba wannan magana ɗaya daga cikin maganganun malamai akan wannan gaba cikin wannan aya wata magana kuma take cewa a'a umarni ne Allah ya faɗa ku ciyar amma da ma'anar sharaɗi da kuma sakamakon sharaɗin ma'ana in kun ciyar cikin daɗin rai ko kuma in kun ciyar cikin rashin daɗin rai amsar falan yi taƙabbala minkum ba za a karɓi abin da kuka yi ba wannan salo guda biyu kowanne malamai sun ambace shi kuma dai kowanne aka ɗauka yana fito da ma'anar ayar da kuma sakon take ɗauke da shi da allah ya ce ɗau'an aw karhan in an ce ɗau'an abin da kai shi bisa daɗin rai da sanka da ka in an ce karhan abin da kai shi ba dan kana so ba saboda haka kowanne suka yi ba ruwan allah da abin da suka yi ba zai karɓa ba ballantana isa kayya a kai saboda haka da aka ce an fi tsau'an malamai suke cewa anan ana nufin ku ciyar da abin da kuke da shi na dukiya cikin daɗin rai ba tare da allah ko manzansa sallallahu alaihi wasallama sun umarce ku ba su in suka yi haka shine suka yi a daɗin rai su munafukai allah bai ce su yi ba manzo bai ce su yi ba to sai kaga sun yi don tasu manufa kamar mutumin da za a zo tafiya yaƙi ina cikin munafukai ya ce shi dai a kyale shi game da fitan nan kada a jarrabe shi da tura shi maganar fitan nan ga gudunmawarsa na abin da za a sai makami ko ga gudunmawarsa na abin da za a yi kuziri shi ya sa kansa ba Allah ne ce kawo kuɗin ka ba ba manzan Allah ne ce kawo kudin ka ba amma dan wata manufa ta sa kai ya fita a jekar ke yaƙi da shi ya ɗauka yana gashi da zaɓinsa da sansa cikin daɗin rai ya bayar to wannan shine yake musu daɗi su munafikai su suka sa kansu ba tare da umarnin Allah ba ba da umarnin manzo sallallahu alaihi wasallama ba wasu malaman suka ce to shine ake nufi ɗau'an ɗin sun ciyar da zaɓin su don wata manufa ta su han ko kuma ku ciyar ba don kuna so ba shine idan ya zamanto allah ya yi umarni da a kawo manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa ya kawo gudunmawarsa to don kada a yi a gama a gaba su kawo ba kuma an san suna da abin da za su iya bayarwa sai su kawo su saka amma ba don suna so saboda in Allah ya ce a kawo manzan Allah ya ce a kawo aka tattara aka je aka yi abin aka yi musulunci zai ɗaukaka musulmai za su ɗaukaka su kuma ba shine abin da suke so ba saboda haka wannan sai zaman sun bayar suna bayarwa ne ba dan suna so ba a rashin daɗin rai suke bayar da shi ku shi ne malamai suke bayani duk wanda suka yi daga cikin wannan salo guda biyu ko su yi cikin daɗin rai ko su yi cikin rashin daɗin rai Allah subhanahu wata'ala ce uwarsu ɗaya ubansu ɗaya babu bambanci da abin da suka ciyar da sansu da wanda suka ciyar ba da sansu ba lan yutaqabbala minkum ba za a karba abin da kuka yi ba ba ruwan Allah da abin da kuka yi to cewar Allah subhanahu wata'ala ba zai karba ba abin da ake nufi da rashin karɓarsa ba zai yi sakayyar da ike yi akan aikin kirki da aka yi masa ba saboda wannan aikin kirkin ba shi aka nufa da shi shi kuma allah subhanahu ta'ala yana sakayya ne akan aikin da aka yi domin sa su kuma munafukai ba dan allah suke ba allah ya ce innakum kuntum qauman fasiqin hakika ku kun kasance mutane waɗanda suke sun fice daga biyayyar allah sun fice daga tsarin addini na allah a nan Allah subhanahu wata'ala yana sanar da mu dalili ne da sanadi da yasa Allah subhanahu wata'ala iki karɓa abin da suka yi na ciyarwa sun fice daga biyayyarsa ba a kan tsarin addininsa suke kai ba shi da ya yi su ya san su ya fi kowa sanin ya suke wa minan nasi man ya amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bi mu'minin daga cikin mutane akwai da suka ce sun ba da Allah sun ba da gaskiya da Allah da ranar lahira Allah ya ce amma fa su ba mummune bane domin faɗar iya fatar baki ne bai kai zuci ba saboda haka Allah ya san su tuni dama ba akan tsarin biyayyarsa suke ba tun dama ba akan tsarin addininsa suke ba sun bayyanar da musulunci ne a fili su rufi muminai amma kafirci suke a cikin zukatansu to wannan dalilin ya sa Allah subhanahu wata'ala iki karɓa abin da suka na ciyarwa malam muhammad muhammadu al-amin shanqidi Allah ji kansa da rahama yake cewa ita wannan aya tana daga cikin abin da yake sananne da aka riga aka sani game da jama'ar da ake cewa al-mu'tazila mu'tazilawa ƙungiyar da aka yi da dadewa cikin ƙungiyoyi da suka zamarwa musulunci da musulmi matsala to almutazila daga cikin abin da suke kai suna riko da wannan aya da muka karanto musamman gabar ƙarshe da Allah subhanahu wa Ta'ala yake cewa da munafikai innakum kuntum qauman fasiqin haƙiƙa ko kun kasance mutane wanda suka fushi daga gayyar Allah shi yasa aka ƙi karɓar ciyarwar da kuka yi shi yasa ba ruwan Allah da kuciyar cikin daɗin rai ko rashin daɗin rai to su rike wannan aya suke ganin cewar hujja ce da dalili da suka dogara da ita a kan cewar munanan ayyukan bawa suna lalata kyawawan ayyukansu. in dai mutum ya mummunan aiki to yana rukuje masa kyakkyawan aikin da saɓanin abin da musulmai mabiya suna suke kai cewar idan ka yi aikin kirki ina nan idan ka yi aikin rashin kirki yana kana da sakamakon kana aikin kirki kana da sakamakon kana aikin da ba na kirki ba wanda irin jaye ciki shine zai wato arin kai ka ga inda za ka je in aikin kirkin ka rinjayi na banza to kai nasara ka dace da aljanna ubangiji da yardarsa in kuma aikin ka na banza irin jaye na kirki to shine zai sa ka kai kanka zuwa ga inda ba zai maka daɗi ba Allah ya tsare mu to amma su suke da fahimtar cewa a aikin rashin kirki aiki wanda yake mummuna ina ruguje kyakkyawan aikin da bawa saboda ai Allah a cikin wannan aya ya ambata cewar ya ki karɓar sadakar munafukai ne saboda sun fice daga biyayyar Allah mummunan aikin su na ƙin biyayya ga Allah shine ya jawo Allah ya ki karɓar ciyarwar da suka yi da haka sai suka ce to ga ma ka'ida da za su tafi a kai duk wani mummunan aiki gagarumi babban laifi daga cikin manya-manyan zinabai suna rushe ayyukan da bawa wanda ya sata ya rushe ayyukansa wanda izina ya ruguje ayyukansa wanda ya je shagiya ya rushe aikinsa har yanzu za ka tattaba don suke da irin wannan shigen kudurin za ka ji an zo an kafa lasifika an wato anin ware ta a fasara a uzu kawai a uzu billahi minan shaitanin rajin shi da kai karuwa kafura ce a sake karuwanto a uzubillahi ce ɗan caca kafiri ne ka gama ana yana cewa waɗannan munanan ayyukan su ya sa su jiki sun zama Kafurai. to haka za ka jana ta irin wannan a tashoshi a kuma guraren taruwar jama'a kasuwanni da makamanta haka to aƙida ce wacce take mara kyau so da haka suka tafi akan cewa duk mummunan aiki gagarumi babba babban laifi daga cikin manya-manyan laifuka ina lalata aikin da bawaye wanda aƙida aƙida gida ce batacciya mara dalili domin Allah subhanahu wata'ala shi kansa ya ruguje ta ya rushe ta a ayar da za mu karanto mai biyowa da Allah ya ce wa ma ahu an tuqbala minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli cewa ba wani abu ya sa aka ƙi karɓar sadakar da ko kuma ciyarwar da munafukai suka yi ba sai don kasancewar sun kafirce da Allah sun kafirce da manzan Allah an fahimta sai Allah subhanahu ala ce to wannan da nace sun kasance mutane da suka fice daga biyayyar Allah ga fassara abin da nake ni, ni da ne maganar ta farko kuma ga wata take bai da ita take bayyana abin na fara faɗa sai zamanto Allah da kansa ya rubuce wannan kudiri nasu da kuma wato wannan aƙida da suke kai to saboda haka wannan aya ba hujja ba ce ga mu'tazila da wanda suke kan irin abin da suke a kai sai abin da ayar da makaranta take koyar da mu ayar da makaranta tana sanar da mu cewa munafikai suna kan ƙudiri na munafurci wanda yake a zuci. shi kuma irin wannan ƙudurin na munafurci a zuci ina lalata aikin bawa saboda kafirci ne ka ƙudurce bautar wani Allah ko kuma jin cewar abin da Allah ya ce ai ba shi ne daidai ba kafirci ne saboda haka wannan ƙudurin munafurci in ya zama na ƙuduri ne to shi ne yake fitar da mutum daga musulunci ya mai da shi kafin ilalata aikin dai amma ba munafurcin baki ba wanda ba na ƙudiri ba ko na aiki wanda wato ane bai shafi ƙudiri a zuci ba Allah ya faɗa mana a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewar ayatul munafiqi talatu alamomin munafiqai munafiqi manya gagga da suka shahara da su guda uku idza haddatha kadhaba in yi magana ya karya ba a samu musulmi ya karya ana samu ko to ba za ka ce ya karya shi ma ya kafarta ya zama na saboda ba aiki ba ne wanda yake hada da kudi aikin ne irin na munafukai amma kudirin ya sha bamban da nasu an fahimta ko haka kuma wa'iza wa'ada akhlafa in ya alkawari ya saba ana samun musulmi mai saba alkawari in ya saba alkawari ba ka ce kai ma ka zama munafiki innal na fidar kila asfali minan ruba. an fahimta ko haka kuma idan wato ainihin aka amince masa ya ha'inci ga su muna da su da yawa sun yi fice in maka shigo shigo ba zarfi karga ka saki jiki da shi kenan ya ha'ince ka to wannan ba zai sa a ce tun da ya yarda babu an bauta da gaskiyar cancanta sai Allah shi kadai annabi Muhammad manzan Allah ne kuma yana yin abubuwan da ake bukata amma a wannan gabar ta ha'inci ya samu feluwa to ba za ka ce da shi ya zama munafiki saboda ba a ƙudiri abin yake ba an fahimta ko saboda haka wannan ayat na sanar da mu abin da yasa su munafikai Allah subhanahu wataala yake karbar abin da suka yi na ciyarwa saboda na munafircin su na ƙudiri saboda haka wannan sanar da mu cewa munafircin ƙudiri ina lalata aikin bawa sannan kuma aya tana sanar da mu cewa Allah subhanahu wataala baya karɓar aikin munafukai kamar da ayat ta mana bayani cewa abinda munafukai suka yi da san su da su da wanda suka yi ba dan suna so ba a gurin Allah duk ba su da bambanci ba zai karba ba Allah ya kiyaye bayan haka sai Allah ya ce wa ma Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da cewa wama mana'ahum an tuqbala minhum sadaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasulih ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون فسر وانا آية أتقيتي الله يكتوى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم ba wani abu ya hana a karɓi ciyarwar munafukai ba sai abubuwa guda uku su ne mai illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli abu na farko kafircewar da suka yi da allah da manzansa sannan kuma wala ya tuna salata illa wahum kusala ba sa zuwa yin sallah ce sai suna cikin halin lalaci suna cikin wato nawa da jin ba daɗi abinda da za su yi ba don suna so ba kada a zo a yi magana cewar a tattaro waɗanda ba sa sallah a yi musu hukunci na rashin sallah to ba yadda suka iya suke tahowa amma kamar wato waɗanda aka sa wa mari ko sasari haka suke zuwa sallah abu na biyu daga cikin abin da ya sa allah ya ki karɓar ciyarwar da suka yi ta dukiya saboda ga abin da ake bukata su yi na imani na ƙuduri yadda da allah da manzo sun ƙi ga abin da ake bukata su yi na aiki daga cikin manya-manyan ayyukan da babu yasu su ita ce sallah ba sa yi yadda aka ce wanda ma su ne ginshigan addini na musulunci imani mai bi masa sallah to ba su imanin ba kuma sallah ba sa yin ta yadda ake bukata abu na gaba na uku shine wala yunfiquna illa wa hum karihun ciyarwar ma da suke yi ba sa yin ta sai a cikin halin rashin daɗin rai sai abadan suna so ba suke ba sa so suke to da za su na muku kamar sun so suka yi sun zaɓi su yi ne amma ba haka suke so ba to saboda haka wannan ya sa Allah subhanahu wata'ala yake cewa sadakar da suke ko ciyarwa da suke Allah subhanahu wata'ala ba zai karba ba wannan shine abin da ya hana Allah ya karba din ba sa fatan dama samun sakamakon Allah a abin da suka bayar sannan kuma ba sa tsoron Allah in sun ƙi yin abin na abin da zai musu na uku ba ko saboda kafircinsu ma'anar wannan aya ta salo mai faɗi da Allah subhanahu wata'ala ya ce wa ma mana an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billahi wa bi rasuli a wannan gaba bayani Allah subhanahu wata'ala yake yi kan cewa dukkanin ayyuka da bawa yake yi sharaɗin karɓarsu sai an sami imani abin da ya hana a karɓa aikin munafukai rashin imani da Allah rashin imani da manzan Allah sallallahu alaihi ashe duk wani wanda ya aikata aikin kirki ciyarwa ce sallah ce in dai bai yi imani da Allah ba sunan abin da ya shirme Allah ba zai karɓa ba to aya tana gaya mana sharaɗi ne a game da karɓar aikin bawa ko ya yi shi yadda manzan Allah ya zo da shi idan dai babu imani a tare da shi abin da ibe ba Allah ba zai karba ba. saboda haka su sai su munafikai da Allah ya ce abin da ya hana ya karba aikin su saboda sun kafirce da Allah sun kafirce da manzan Allah kenan rashin imani shine ya jawo aka ki karba abin da su kuma ba sa yin aiki dama na gari kamar ya ba sa aiki na gari ito eh ba sa zuwa sallar da ita ce mafi girman ginshiki bayan imani face sai ba a daɗin rai face sai suna cikin halin lalaci da nawa da nauyin jiki saboda haka wannan yake nuna cewa wanda duk yake bautar allah subhanahu wata'ala ta sallah amma a yanayi na ba haka ya so ba ba daɗin abin yake ji ba ji yake kamar an sa shi wani abu na takura to ya ɗauki halayya irin halayyar munafukai ya a, ya Allah ya kiyaye da Allah yake cewa wala yunfiquna illa wa hum karihun kuma dama ba ma sa ciyarwa sai a halin ba da san su sai ba haka suka so ba to malamai suke cewa a wannan gaba Allah ya kai matuƙa gurin wato zargi ga dukkan wanda ya aikata irin aikin da munafukai suke kuma ya kai matuka wajen zargar su munafukai kansu kenan bai dacewa ga bawa a ce ya zo wa sallah a cikin halin lalaci abin da ya kamaci bawa na kwarai izo wa sallah ina cikin halin nishadi yana cikin sakin zuciya da walwala cewar zai yi abin da Allah ya yi shi sa zai yi abin da zai samu kusanci zuwa ga Allah gashi ya taho yin abin da Allah zai yarda da shi to ya ji wannan a ransa ya saki zuciyarsa iya abin da zai na ibada kada ya ciyar da wani abu na ciyarwa da sunan sadaka ta nafila ko da sunan sadaka ta zakka ta tilas dole face sai mai ina mai yalwar kirji ina farin ciki da jin daɗin abin da zai yi cikin nishaɗi ina fatan samun ladan abin da zai bayar a gurin Allah ina fatan samun yardar Allah subhanahu ta'ala kada ya kuskura ya kama da munafukai ya ba da abin da zai bayar na sadaka ko zakka amma zuciyar tana tafasa tana jin ba daɗi a wannan sai nuna mana ayyukan da bawa zai yi musulmi a ƙa'ida ana bukata da abin da ke zuciyarka da abin da kake furtawa da abin da kake aikatawa su rika tafiya bai daya ya zama Allah ka nufa abin da kake ba zuciyar tana ƙaiƙayi da jin ba daɗi ba amma aikin kuma jiki yana yi ba haka ya so ba harshe yana faɗa ba haka ya ba a so ake zuciyar ta gamsu ta yadda harshen ya furta cikin daɗin rai gaban masu aikata cikin nishaɗi wannan aya tana koyar da mu cewa kafirci yana hana allah ya karba aikin bawa da haka munafukai da suka kafirce da allah da manzo allah ya ki karba aikin wannan aya tana sanar da mu yin sallah a cikin halin lalaci shi yasa hatta sallar Allah yake ga mana cewa la taqrabu salata wa antum sukara kada ku kusanci sallah kuna cikin halin maye in ma ka kai ga ɗan ya ɗebe ka kasha abin da ya sa kama ya to ba kai ba tunkarar sallah da irin wannan ne ba ma maganar cikin halin maye ba bacci in ya bacci taron maka kasan idan kai kabbara za ka ce wala dalil amma ka kasance cewa kayi ku arrahmanir rahim ko kai ba to haƙura kwanta ka dan samu abin da ka samu na bacci sannan ka tashi kai kana hankaltar mai kai an fahimta ku saboda haka ba a buƙatar mumini izo wa sallah a cikin yanayin da ba zai hankalci abin da yake ba wani yana daga cikin sifofin munafukai da suke zuwa sallah cikin halin kasala cikin rashin nishadi cikin halin damuwa sannan wannan aya tana sanar da mu dole ne a musulunci a sami yadda ta rai da nutsuwa ta zuciya dangane da abin da bawa zai ɗauka ya bayar a matsayin ciyarwa don ɗaukaka addinin Allah tsakani da Allah zakka ce ta tilas dole ko ku sadaka ce ka bayar bisa daɗin rai da kuma nutsuwa da yadda da abin da kai don Allah bayan haka sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fara بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون الله سبحانه وتعالى يقول شوى فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ma'anar wannan aya a takaice فلا تؤجبك amwaluhum ولا auladuhum يا kai manzon الله annabi محمد صلى الله عليه وسلم kada dukiyar munafukai da ƴaƴayensu su birge ka shine abin da Allah yake faɗa a wannan gaba kada dukiyoyin munafukai da abin da suke da shi na ƴaƴa ya birge ka إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا Allah yana nufin ya azabtar da munafukai ne da abin da suke da shi na dukiya da 'ya'yan a nan rayuwar duniya dukiyarsu azaba ce gare su domin gurin nemanta sai sun ci wuya. za ka ga arne ko munafiki ya wahala ya yi sharkar da gumi ya ci baƙar saboda neman abin da zai tara wannan so mun taɓa ne kafin azabar lahira saboda haka an azabtar da su da wannan dukiyar da suke ƙoƙarin sai sun tara ta sannan su kasa bacci wajen lissafinta da ba ta tsaro mazurun ya gita ta saman gida ya ɗau bindiga ya riƙe ina tunanin an zo ɗiba ko saboda haka an azabtar da shi ya gagara bacci lokacin da kowa yake bacci shi ba zai bacci ba sai gari ya yana kaya kaya sannan zai rinsa to allah ya yi wannan dan ya azabtar da su wajen neman mata shi hankali kuma dan ya azabtar da su da wannan dukiya a nan duniya ta salon aiko da wata jarraba akan dukiyar ka tarar da wato ainihin wanda ya tara kuɗi cikin waɗanda suke arna sai lokacin da ya je fito da kuɗin ike tunanin ya sai wata kadarar da za su sake ninka kuɗin ninkin ba ninkin sai gobara ta zo ta cinye ko sai ruwa ya zo ya tafi da abu ko wani abu makamancin wannan in motoci ne an jera sun lodi sun tafi a ce sun yi haɗari ko ce ta yi kwandem ko to wannan sai zama masa azaba zuciyar sai ta kasa dogaro da Allah saboda bata yarda da shi ba so da haka sai mutum ya haɗi zuciya ya mutu ko zuciyar ta buga yanzu a rasa shi shi ma ko kuma ce wani bangare na jikinsa ya tashi daga aiki saboda jini ya hau ya gagara wato jurewa to Allah ya yi haka dan ya azabtar da su munafakai da kafirai da dukiyar da ya ba su da kuma 'ya'yan da ya su a nan duniya 'ya'yan su zama musu wato tashin hankali ina da kuɗin amma suna ya tsere da ɗansa ina neman yadda zai samu dama a kansa ɗiba to wannan azabtarwa ce Allah subhanahu wata'ala yake wa munafukai da kafirai akan abin da ya ba su na dukiya inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma dan wato rayukansu su fice daga jikin gaggar jikinsu a halin kasancewarsu suna masu kafircewa da Allah da mutu sau dukiyarsu ta shagaltar da su 'ya'yansu sun shagaltar da su fafutukarsu kullum dukiyarsu kullum 'ya'yansu saboda haka sun shagala da wannan sun kiban Allah ba ma sa jin cewar Allah ne ba da dukiyar saboda su ba su yarda da haka suna ga kokarin su da jajircewar da dabararsu da wayansu su shi yasa itara musu ma saboda haka wannan sai zamanto ta lalace Allah ya musu don wato su kai ga gabar da yake so su kai ya karɓi su suna wato ainihin kafirai allah kiyaye fasar wannan aya da ma'anarta ta salo mai faɗi da allah subhanahu wata'ala ce da manzo fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kada dukiyoyinsu da 'ya'yayensu su birge ka in an ce tu'jib ko al'ajab abin da ake nufi da shi ka ga abu ya ƙayatar da kai ya baka sha'awa ka riƙa ganin wato kyansa ma'ana kada dukiyar arna ta maka kyau a rai kada 'ya'yansu su birge ka su zama kana ganin kyan abin da suke ko suke a aka a samu haka ga musulmi zama yana kallon dukiyar wani ardin ko yana kallon 'ya'yan wani wanda ba musulmi ba cikin munafukai ko kuma kafirai wannan ba shine abin da ya kamaci musulmi ba Allah yake faɗa cewar dukiyar da ya ba su ya ba su ne domin lala mai kamar sake domin ƙarshen dukiyar asara ce ƙarshen dukiyar mummunan abu ne zai biyo baya da haka allah ya nufin ya azabtar da su da wannan dukiya a nan duniya da kuma azabtar da su da ita a lahira ta yaya domin dukiyar za ta shagaltar da su har a karɓi rayukan suna kafirai kafirai kuma a lahira wata zai ta allah ya kiyaye wannan aya akwai wasu ayoyin da suke makamantanta da suke ɗauke da irin saƙon da take ɗauke da shi kamar da dama shi alƙur'ani wani sashi nasa ina bayyana sashinsa Allah subhanahu wata'ala da ya mana bayani akan abin da ya shafi Abu Lahab yace tabbat yada abi lahabin wata sai Allah ce ma aghna anhu maluhu wa ba kasaba dukiyarsa bata amfana masa komai ba da abin da ya tara na 'ya'ya da wani abubuwan kadara ko amfanin duniya ba za su yi masa rana ba haka wanda dukiyar kafirai take a gurin ka. sannan Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma wala auladukum billati tuqarribukum inda na zulfa Allah subhanahu wata'ala yake cewa ku kafirai dukiyoyinku da 'ya'yanku ba fa su ne za su iya wato kusantar da ku a gurinmu ba dukiya ba za ta sa ku samu kusanci a gurin Allah ba domin ba ku da imani dukiyar ku ba za ta yi muku rana a duniya ne in kana da kuɗinka ake faɗa cewar wai idan waye yana da kuɗinsa <laughs> eh, ku tuno da kuɗinsa eh, ko kare da kuɗinsa sai ya shafe <laughs> to duniya ce amma ba layira ba eh ba lahira ba eh Allah subhanahu wata'ala yake faɗa cewa to dukiyoyinsu ba za su kusantar da su gurin ubangiji ba haka ƴaƴayensu sannan kuma Allah subhanahu wata'ala yana cewa innal ladina kafaru lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum min Allah shay'a waɗanda suka kafirta munafikai da ma wasunsu to dukiyarsu da 'ya'yayensu ba za su amfana musu komai a gurin Allah ba za su wadatar da su wani abu da haka akwai ayoyi birjik da suke tafiya a bisa irin wannan tsari na ita wannan aya da suke daɗa fito da abin takunsa Allah ya ce inna ma yuridullahu li yu'adhibahum biha abinda Allah yake nufi da baiwa munafukai dukiya ko 'ya'ya ko baiwa kafirai dukiya da 'ya'ya shine Allah ya azabtar da su da waɗannan dukiyoyi da waɗannan 'ya'ya ta fuskoki daban-daban kamar yaya na farko wajen tara kuɗin a shawuya ka zo ka tarar da wanda ba musulmi ba amma da ya samu kuɗinsa sai ya zo ya samu tsimma ya yi ciki ya samu tsumma ya tuma duwawu kuma ya ɗauki abin da yake sayarwa yana baba lolo baba lolo kaza kaza kaza da haka zai tara abin zai tara a wahalce ina arne amma ya ɗebo wato ɓeraye matattu ya riƙe dama da hau ina nuna ma ka sai maganin ɓera tara abin da zai tara a banza bayan ya sha azaba da wahala an fahimta ko ba daɗi a nan kuma can ma ba zai ji daɗi to wannan ina daga cikin azabtar ubangiji da yake wa kafirai a abin da suke tarawa na dukiya sannan kuma abin da allah yake saukarwa dukiyar na jarraba shi ma na daga cikin azabar da yake wa kafirai sai mumini a jarrabe shi a dukiyarsa da abin da ya fi abin da arna ya tara amma ba za ka kalle shi ga wato anin hidime wadda za ka ce wai wannan ya fita hayyaci ko kuma ya zautu ba amma sai ka tarda wanda ba musulmi ba jarkar mai an nema an rasa a cikin hayes ta yi tsalle ta tumi ta ɗaya ƙasa ta zuba kan tana ihu ko ai azaba ce wannan to wannan na daga cikin azabtar da ubangiji yake wa arna da munafukai akan abin da suke da shi na dukiya sannan kuma da ɗora musu su ba da wani abu su munafukai da suka shigo cikin tafiyar musulmi ba da suka iya su ba sa so a danganta su da kafirai kuma su ne amma bari su rufe muminai shiga cikin yama to za a zuwa ce a kawo abin da za a gina masallaci a kawo abin da za a fita yaƙi da shi a kawo abin da za a yi kaza da shi to kowa ya bayar kuma su an san suna da shi ba zai ba su ki barwa to sai a azabtar da su ɗauka su bayar da abin ba dan suna so ba to wannan ma azaba ce Allah yake musu ta salon salon da yake azabtar da su da dukiyarsu don babu abin da ya fi ciwo ga munafiki ya ɗauki abinsa da ishawu ya isamu ifi komai sonsa irin dukiya a ce kuma ya bayar ba don yana so ba sai don addinin musulunci ya ɗaukaka sai don musulunci musulmai su ƙara ƙarfi wannan yana musu azaba ina tsaya musu a rai da daga cikin salo salon da Allah yake bi wajen azabtar da munafukai da kafirai da dukiyarsu Allah ya ce wa haka anfusuhum wa wahun kafirun kuma rayukansu za su fita su bar gangar jikinsu suna kafirai to a wannan gaba abin nufi allah subhanahu wata'ala bayan abin da ya musu na azabtarwa a duniya da dukiyarsu zai kuma wato riskar da wannan azabar da azabar lahira kasancewar mutuwa za ta zo musu su halaka suna kafirai wanda ko duk ya mutu yana kafiri kai tsaye wuce zai tafi saboda haka sai zamanto azabar da suka samu a nan ta duniya ta yi linkin ta haɗe ta sade da kuma wacce za ta biyo baya da tafi ta tsanani mai dawama mai dorewa ita ce azabar lahira wacce ba ta yankewa allah tsare sai abin da wannan aya take korwa wannan aya tana koyar da mu cewar musulunci bai yadda ba yana kyamatarwa dukkan musulmi ya daga ganin kyan dukiyar wanda ba musulmi ba manafiki ne ko kafiri ba daidai ba ne duk wanda aka ce wannan fasiki ne ba hanyar kwarai yake yi ba to kada su ta burge za ka zo ka tarar da mutum ya tara kuɗi ana maganarsa ana amma da dalili zai sa ka matse shi ka fahimci cewar ai safara yake ta mutane na kaiwa na karɓo kuɗin to za ka san wannan kuɗin ba kuɗin sha'awa ba ko a'a kana ganin sa ana lissafin sa ana magana ai cikin masu kuɗi ba to amma ka sai ka ji caca kul yake to kai ko ba halatta maka caca ko za ka jina da kuɗi ma dudai ana faɗarsa amma kuma safarar jakuna da alade yake ko to kar wannan ya birge ba daidai bane musulmi ya dauki irin wannan da ka ai wani ta ke ni da korabin abin da yake da shi ma kaman ai ka ga da shi ke a wannan ba daidai bane sannan wannan aya tana sanar da mu cewa dukiyar kafirai da munafukai da abin da ya shafi 'ya'yansu ba sa amfana musu komai azaba ce ma gare su ta nan duniya kafin kuma ta lahira wannan shine sakon da waɗannan ayoyi suke ba abin da muka daidai Allah ba mu ladansa kuskure kuma Allah iya kuma sallah hmm. ji wani lokacin mutanen idan an sallah amma hatta haka wani abu ke eh, wannan kan ba daidai ba ne. ce an yi magarba an gama bayan lokaci a kira isha'i ce kai haɗi isha'in ta yi wa ma'ana yanzu za ma tsinke masa abin da yake zai tafi eh wannan yana daga cikin nau'i na wato ainihin gazawa da akan samu daga wasu zuwa wasu ba daidai ba ne a samu musulmi na irin wannan abin da ake so zuciyarka ta zama tara ta yi da masallaci don ka dace ka zama cikin wanda annabi yake cewa mutum bakwai da za su su a ƙarƙashin inuwa al'arshi ranar babu inuwa sai wannan inuwa daga cikin su akwai wanda zuciyarsa take rataye da masallaci wani ya ce masallaci zan aka ji an kira sallah wani a daga masallaci da yanzu aka idan ko to haka ake so musulmi ya kasance ba ya zama ana kiran sallah ya daga jin cewa kai yanzu fa muka dawo ka ga minti kaza da dawo ba eh ba daidai ba ne allah ya samu daji. na nau'i na zomo zomo dai da na sani a ka ce ka kwance eh, ba mu komai a ce zomo halal ne shi ba yi da fika amma gafiya tana da fika ko ya eh, so da haka irin waɗannan nau'o'in dabbobi masu fiƙa aka haramta mana ci wanda ba su da fiƙa ya halatta eto eh, wannan kuma ya wuce <laughs> eh abin da ya wuce ya wuce eh subhanakallah na'am eh eh idan ci za ba daidai ba ne ka zama kana safara kai shi inda za a ci amma indan amfani da za a yi da shi kamar dora maka da ake kamar hawa da ake to na ya halatta shi na da fuska biyu an fahimta ko to ka in fuskar ka ɗauka ka kai wa masu shi ne kamar kana cewa kai ka ba wa kanka damar ka ci kuɗin da aka yi abin da allah baya su. ka fahimta ko to da ka zama wannan shi ne aikinka amma in zaman tuncura kana sirwa saboda masu siyasa kai wato ƙasa inda za su kai ko kuma su kai taki ko wato wannan ba musa shi ke su subhanakallah na akan da ina eh ya kuma kawo kayan na akan ma sai da kuma wannan da ba ta akwai ba su sa ciki wani dan Chinese haka shi safar da ke amma ba da ba na mai yusuf ba ka da yake akai

ai taɓar na haka take inda aka bude ta to kuma sai kaga an samu masu goya baka ga wanda ma karka samu kaje sun yi mushe sai je wato a gyara su a cikin shayin da yake a ɗan jefa guda ɗaya ciki in ka sha karkashin zaƙin shayin ba irin zaƙin sauran shayi ba haka masu barna su saboda kan aka ce za a fede shi fata ike so to ba za fa abin nama haka ba ana nan kuma za ka zauna tunanin tuya za a yi da nama kwarai kuwa shi ma ya zama masa matsala eh, to kaga matsala ke eh, sai a haramta masu amfani da shi ta halittacciya hanya a sakamakon masu haramtacciya da suke amfani da shi to Allah dai samu dace subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk